danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura mun gode wani matashi ya shiga hannu bayan ya yi barazanar kashe buhari da gwamnan gombe wani matashi ɗan ƙabilar Fulani mai shekaru talatin da haihuwa da yake da mata da 'ya'ya uku mai suna Usman Muhammad ɗan asalin garin Bambam a ƙaramar hukumar Balanga ta jihar Gombe ya shiga hannun 'yan bijilanti sakamakon sawa da ya yi aka ɗauki hoton bidiyonsa yana barazanar kisa ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da gwamna Inuwa Yahaya na jihar Gombe. an nuno shi a bidiyon yana cewa idan sun kai su miliyan irin su za su haɗu su yi gunduwa-gunduwa da shugaban ƙasa buhari da gwamna inuwa yahaya na jihar gombe wallahi wallahi rantsuwan musulunci ni ne usman muhammad ni ai kwan bamban ne ma ba wai nan ba tukuna ku sani gombe state eh wallahi balanga local government da buhari da inuwa yahaya Allah ina ka kai gunduwa gunduwa gunduwa da su kai ko yau aka bani gwa an head na samu iri na iri na miliyon wallahi in ba mu kai masa hari muka shi bukin kwarci ba Allah ya maida ni kafu ka tura shi a intanet ka nuna masa ya gani a idonsa eh. don bukin kwarsa iya zo ka kama ni Usman Muhammad ya ce ya furta hakan ne saboda yana fama da bakin talauci kuma yana son gwamnati ta kula da shi don ya samu yadda zai yi da rayuwa ya ce yana fama da bakin talauci ne sosai domin a da yana da shanu guda saba'in da ya gada a gidansu kuma aka kwace masa su a yankin taraba aka kuma kashe masa makiyayin sannan aka kashe masa babban ɗansa mai shekaru goma sha biyu ya kuma ce a baya ne lokacin da ya je kasuwar iwari ta jihar taraba yayin dawowar da zai yi sai ya tarar da wannan aika-aikar da aka yi masa ta kisan aka kuma kwashe shanu aka yi gaba da su Shi ne sanadiyar shigarsa wannan hali na kuncin rayuwa da ta sa shi fitowa ya furta wannan kalami usman ya ce saboda bai da aikin komai a can jihar taraba sai ya dawo gombe ya nemi aikin gadi a unguwar gra ana biyan sa albashi naira dubu ashirin amma a cewarsa kuɗin sun yi masa kaɗan saboda yana da 'ya'ya uku da matarsa ɗaya ya ce shi ne ya sa aka ɗauke shi a hoton bidiyon ya kuma ba da izinin a tura a shafin sada zumunta na facebook don waɗanda ya yi barazanar su gani don su neme shi ban yi wannan furucin da gaske ba na yi ne da niyyar gwamnati ta kalle ni ko zan samu tallafi a rayuwa ganin ya aikata wannan laifi da 'yan bijilanti suka kama shi za su miƙa shi ga hukuma ya ce yana neman a yi masa afuwa ba zai sake ba domin kuskure ne da yake bayyana yadda suka kama shi kwamandan 'yan bijilanti na jihar gombe abdullahi ibrahim dan asabe cewa ya yi yana zaune aka kira shi aka gaya masa cewa ga wani bidiyo da aka tura a facebook yana yawo ana barazanar kisa ga gwamna inuwa da shugaban ƙasa su nemo shi shi ne ya baza yarensa cikin farin kaya ya ba su awa 24 su nemo shi da ikon allah kuma cikin awa shida suka samu wanda ya san shi suka kama shi a wajen da yake aikin gadi abdullahi ɗan asabi ya ce wannan idan aka bar shi irin sani suke zama masu garkuwa da mutane don karɓar kuɗin fansa ko 'yan ta'adda ya ce a lokacin da suka kama shi ya musanta cewa ba shi ba ne ya furta wannan kalaman amma sanda suka kunna masa waya ya gani sannan ya yarda ya amsa laifinsa kwamandan ya ce yanzu za su miƙa shi ga dpo na ƙwaryar gombe shi kuma dpo zai miƙa shi zuwa ga kwamishinan 'yan sanda sannan su kuma su suka san yadda za su yi da shi